matakaddiri daga cikin halayen mai girman kai ko ɗabi'o'in mai girman kai a wannan namiji ne ko mace ce Allah ya yamshi illa wa ma'ahu ahadun ba zai tafiya ba sai da wai tare da shi yamshi khalfahu shi ne wani ke magana ce baya kenan in lagi ne ko take baya kenan ba zai tafi ba sai za ne taka masa baya jiya yadda muke magana tsayawa mutum yana zaune ana tsaye wannan na tsaye nan wannan na tsaye nan ko zai wuni nan kuwa aka rasu ne a tsaye to wannan banda wannan wannan mutum ce ba zai jiwo ya sai an akwai mai take masa baya na ga mata masu yin nesa ana yanzu mace za ka iske inda tana da yan yaya da jikoki to a ce wannan na rike mata da yar waccan na rike mata da jaka ita kuma tana gaba tana sakawa tigija tigija haza nau'un min takabburi to idan da zan ga wai haka karatu za zo haka kaya wannan littafi ba za su iya ɗauka ba har wannan yan ƙananan yara sun samu haka sai su ƙanan nasa ɗauko mai littafai nan inda babin koyar da tarbiyya ne to mun yadda amma tutur haka yan ƙannan ga ya fi kwaso maka kaya ko nau'in takabburanci amma in babin tarbiyya ne to ba yi ba laifi kana nuna masa ne wannan girma wannan wannan amma ta dadin takabburan ce kai littafin da za ka yi karatu da shi a haka fa a yanzu sai ka ga irin wannan in yi shigo to eh, ba zai iya riƙon tafansa ba an riƙon tafan sannan a zuwa ajiye masa sannan a buɗe sannan a abin nan ɗinsa sannan in zai tafi su sake zuwa su kwashe a cikin jama'a mu ce kai zamanin ka ya wuce ya kamata ka shiga ta ka ka san aina kake ke ba za ka je masa a wannan dan abin da ya taka kara ya karya da wanda bai taka kara karya ba za a rike maka shi ka tsakko littafi shi na a karbi littafin a rike i su kamar dai wancan maganan jiya ne an yadda kukuna kuna ita za ku yi amma shi ne a kamar maganan tashi ne sai an tashi a saukar ku ku daina tashi na ba in ma nan ta ke suke to yanzu na muku shi ni ba na so shi nan shi isa wanda suka yi muzuka sai isa su wanda suka tafi suka musu da zara a ga mutum zai je wani wuri kana da murere sai kowa rugo da gudu mun je mu taka maka baya mun je mu taka maka baya maza su taka maka baya su karya ka ko ba kuma yasa su da kai Allah zikar Abdullahi dan Mas'udu ya ƙara masa yarda har zai je ifita aka zo aka zauna a ƙofar gidansa ya fito aka tashi ya ce ina za ku ya ce a za mu raka ka ne sai ce to wannan ƙasƙanci ne ga yin haka da yake nan kuma halakarwa ne ga wanda kuka yi wa haka kun ji ko ba ku gane ba hmm. eh. Eh? A'a, ai ba ɗaya ne ba. ba irin wannan ne ba in ka zo in ka kalli ma matsalan kowane kalma yana da kyau a haɗa ta a je ta a matsayinta yanzu misali ai akwai wanda kila kana da yara kana da nene ne sai tsohuwar makarantar ku kace za ka je raya za ka ce a za mu raka ka uga wani ɗakko mota wani ɗakko mota wani wani ma mashin zai ce zai hau ka san wannan ki bayani amma ka kira mai anguwa ka ce zo mu je karaka ne zan je zariya ke bai zo ba ku Hmm? to ka ga wannan ce zo mu je karaka ne zariya bibi mu mu da aka zanna ba ta ta bayani ba kila wani zanna ma nauyi wannan ba ta ce bayani ba ba ina yamuwa a ba wacce ce ba ba amma na ga kamar gingiɗi yake ba <laughs> wa da to wannan ba ta ce bayani ba kan da yake abokin ka zama mu je karaka da wuri kaza ko me ne ma zama je kai kaza aka ga ba na eh ma fadanci ne a galabiya wannan tafi da masu kuɗi da malamai da masu mukami wa'annan da suka je suka tace maka baya sun hanci suke baka dole ka sallame su ko ba a wannan tafiyan ba karshe kana komawa don da ka je ka shiga wasu an fara cewa to dama dai na jarraba ban ba kuma dai gaskiya a lokacin ban da lafiya kuma dai lokaci kaza lokaci kaza ya zan yi taka maka daga nan har zariya ban ci jarrabawa ai ko na canza usuluri kama tun farko yanzu ta gara kare ne ba eh eh a ina ciki in dai ba aiki suka je yi ba kamar yanzu misali a ce maka eh, ciyaman ne zai je wuri ba, ciyaman din nan sun yi fada da wani mu da wasu ma suna Allah kashi anguwan mu Allah kashi anguwan mu to kare dole je da masu tsaron eh amma cika sai fadawa to waɗannan fadawan ba za su bashi aiki ba dole kwata-kwata fatattake wa'annan fadawan duk wanda zai zo ya sace masa baya ba aiki zai bai fatattake shi don inda haka ba zai aiki ba zai mutane aiki ba fadawan nan daga ƴaƴansu sai matansu sai 'yan uwansu amma masu tsaron shi za a iya tafiya da su wanda suka san makala makalan aikin wurin akwai wani nau'in yaudara in an yi in ba a yi ba za su iya ganowa wanda zai iya tafiya da su kaga nan ba masu ya ne ba kamar ga wanda su zai shi iri na, akwai wanda za su ba shi tsaro akwai wanda kai mu mun biyo duk da kai naka na ma'aikata ne amma ma'aikatan haka ne kuma gaskiya abin da ke damu shi ke sufa to haka wannan guda biyu ne in dan ma'aikata ne masu ba shi tsaro wannan babu matsala kafin shiga ciki an shiga ciki ana kallon idan dunan mutane wa yake da dutse wa yake da sanda waye zo da yar addashi abu abu koyi to wannan kan ka ba ta ce ba ya suka ba kuma wannan mahafala ya biyan sarki ma'aikata ne shi ko wannan kawai san kai ke biyo ka zai raka ka amma ko ne ba a kafa to eh eh shi ne da irin wannan ɗin ne tun da asalin zagagin na wancan lokacin ai kafan zagin nan zagi ne eh? zagin nan zagi ne abin da zai zo ya taɓa sarki sai ya shirya abu tun da ba duk ita zamowa zagi yanzu ne zagin ya zama wani zagi na gado kawai tun da gidansu zagi ne zagi ya mutu to dole na ɗauni ɗansa ya zama zagin ya cancanta ko bai cancanta ba amma asalin wannan zage ya kan kundumbala ne duk da fifa in ta gama da jami'an tsaro gaba ɗaya shi shi kaɗai za a yi sai ya fi da sarki wannan ba irin wannan ne ba amma masu biyan sarki masu biyan sarkin su shaf ne ya su shaf ne ya kaga su suna nan nan in isin gari suna nan a daban su amma zaki sa ana kaci ne don ba a saba sarki sai zan ya mutu yanzu ba ga eh, sarkin wajen mu da aka kai masa farmaki an kashe dogarin an kashe rage eh. ai banda da yake hidima ina da wani abu eh wanda duk kai nan wurin ka san ba ban gane ba azumi ya ajiye aiki ya kama abin da zai zama wani abu akwai dogaran da sauransa kaga shi wancan da taɓa duka gaba ɗaya ba haka yi ba gaban sarki kasa kan masa dole ko ya faɗi sarkin ki da yake shi ma ya ne wani bakam Allah ta'ala da yake fitar da shi to da dama wanke sai ka zama ka mai amfani to yanzu na malaman da ke haka kai ba za ka biya ce zo je kara kani kai kai kaza kai ungo kaza kai ungo kaza kai ungo kaza ka fito da gudu ko sai gaba ka ɗauki hoto in nauce ka ɗauki hoto to ilu da yake magana shi ma wancan gangan yake jagulai ke akwai mai aiki akwai na banza tun da wannan har sarrafa ce ainihin zaman kanta aiki ne wanda yake abin nan kuma ƙarshe ma da za ka je a kundin su sai ka samu akwai iya me kuke ce masa duk waɗanda suke zaune auren nan fa kowa zakin kuma za ka iya ƙetarewa ka ba sarkin nan ina jin ina tafiya akwai nisan da ba mahalukin da ya sai shiga tsakanin nisan ta sarkin in ko ka shiga in ba kone kai ma'aikaci mai yanzu tsara ke ka zafa ko za su suna ya kashe shi kuma an kashe banza akwai nisa tazara daga nan zuwa tazara kaza masu lura da tazara suna nan ba dama wani gita nan tsakanin nan a kan da afalin tsaro na illa iyakaci aka koma ta sama aka kashe ran farauta amma da rasa ce sosai hmm. malamin an ya hausa ba irin ka ne kamata faɗin nan maganan ba amma dai tun da ija ka ne kila abin nan cewar ya ko ba za a zama na cin hanci ba yanzu ba gani mai don misali da mutum na rawar sai ce malam je ka je ka gaya wa gwamna ya bani ka ba tun da yana ganin da ka me wannan eh? ba cin hanci ba kenan in ba ka raka shi kullum kullum ya je makara ina jin ka to fa yadda ba da irin wa'annan abubuwa aka bi aka bi duk aka zubar wannan bakar gumi daraja kowa ne zai ce malam ka ce yin kaza sai ya rubuta ina zuwa sai ka ji an ce maka malam mutanen da kake turowa an mun je mun ɗauki wani gashi ya sake mota mun je mun ɗauki wani zai ya aikata kaza mun je mun ɗauki wani ne duk an ga mutum daga wurin malam da san mutum manza ne ba zubar masa mutunci ba duk da ana raba filaye ana raba filaye misali aure kaza sai aka ce maka malam mai rabon filin nan waye ne da yana nora nake rabon fili na turo a ce nora ka ba mana ya huga fili eh, nora zai bari ba cin ji ne ba zan nan cin haka to daga nan daga nan idan malam nura na kallo na da daraja ɗari bisa ɗari sai na ce ba malam ya huga fili daga nan na koma tamanin sai kenan na ce da Allah samu tsawon wuri ma a ba dauda ka san ɗalibi zai kaza ya sake ba shi na kuma sassan a nan sai an mai da ziyo ya fito to cin hanci ne sa duk waɗanda ka ga inda ne sana ce daga inda suka bi ka rana ɗaya ka je ka dawo ba su samun kawai ba su ƙara ka duk wanda ka su da yunifom ɗin nan ƙasa ƙasa ne fari ne fat jaje kore kore ne menene yanzu kowane yin uniform ne inda duk suka raka kare aka je aka dawo shuru aka sace koma aka je aka dawo shuru ba su ƙara rinka. to musulunci za ku hijima ko kun kanan kanku me ne rikicin da ake ciki a ce maka in ma musulman da suna kallon ba za ce ka ba abin da ko wani magana ne karfi ba su iya sai a kaddara ne masu kokarin ciki ne za su shahada su ce bari zai kunoti Allahumma al'anhu Allahumma dammir jima'a fi kulli qalbihi daga nan ya gama tsere ya samu nuri koyi cin hanci ne mummuni ma hancin an dama cin hancin kuɗi zo ka ɗauki kuɗi ka ba shi je ya ba shi da mutuncinka a kan a ce mutuncinka za ka yanka ka ba shi kai daraja ka muddin ka mutum haka to daga nan ku kalamu wani abu daban dan akwai bambanci misali a ce ka je ka mutum ɗaya amma da kai da shi ce to ka gani matsalar nan ta za ta tsaye ya kamata ku samu wuri ku yanke ba ya kamata kai ba shi ya san ba na ka bane ba amma wannan idan misalin malam nora yanke fili ya baka ni ba in yanke fili ya ba wa dauda ni ba ba kai ya ba amma in yanke fili ya ba wa dan ango ya san ba ni ba ba in eh, yi yanki fili yake yanke ce ka muna da bukatar makarantar eh, mana nura a angon nan kaza kaza ya kamata duk yadda za a ce malam an riga an raba su amma za mu roƙewa ne za mu roƙewa ne mu canza masa za mu biya shi yau eh, duk da wannan fadin da duk duka zai san ya san ba da yaba ba tun da ne in yamma aka ɗauki fili aka bayar masallaci aka ɗauki fili aka bayar makaranta ba ya ana kaza ba wannan ku har ƴaƴana ne sun ci gajiyar naku dan yanzu ƴaƴana sun zo ka sun ce kaza kaza kaza an ka kisa ce nan ba ba don mai sama maka hiri ke ce a to ungo da zama cin hanci ba to sama an zuwa aka ɗauka aka ba ni ya ana aka ba ba ba mata na aka ba ba in matar ta a asali namu ne nijin matar za ku ce a ba, da ma sai dai bakin ku tsaye da ita in ta karɓe ku je ku raba da ita amma da dan haka sai sai laba aka ba ba musulunci aka ba abin da aka ba ba ke aka ba ba in ku zama bakin ku tsaye da ita sai ku matsa a bata dama ita aka ba sai a ɗauka a bata daga nan ku koma ku raba da ku da ita duk wata kwana ma na ajiye ta da ga sanin ta da gangan alji ba misali eh to tun da aka ba wa addini addini aka ba na mutum na da inda ba wanda yake mun ba ka ce ba ni ka ba Allah ka ba in kuma kana goranta Allah ne ga kanan gashi ni yanzu tun da takardu suka shiga hannu da ka karɓi su da tsiya tunda ba ni aka ba ba jadi nake zuwa mutu na mutu kuma ko ku rike ko ka ku rike kanku na'am ina muke taka baya ai taka bayan nan musifa ce kuma ana ba ku hadi na ba ku wani asari da asarin yace eh Abdullah dan an mas'ud Abdullah dan mas'ud ya fito zai fita ta babori Allah ka hin isa ike ba masu ilimin sahabbai mutan ike cewa kun ga kai koyi da sahabban mazan Allah wallahi ba masu ilimin su ya fito aka taho tu Allah ya gafarta malam kwasan an shi malam ne ne da alƙawari. har zuwa faɗi a gaban sahabbai ko kuma a tarihi ma ce ce shi ne mai matakin kai shi ne mai afilaki shi ne mai takalmi to a gaya masa inda wata aya ta sauka ba a gaban shi ba ba wata aya ta sauka sai a gaban shi shi kuma baya mara ballasa na sai ko lokacin ba ka da lafiya kullum yau da lafiya gobe ba lafiya oh lahirin shi garau ma bai lafiya ya cije in za a yi alwala dole ne ne asuwaki yana hannun wa yana hannun abdullahi annabi zai ɗan rinsa dole ne ne matashin kai to na gane ba da matashin kai abdullahi da mas'ud ne kafin kwa zai zana kwar da matashin kansa ba zai nesa ba me dan mai an an faɗa su mai takalmi annabi zai tafi daga wurin to ma ga yadda za a tafi a yi za a tafi takalmi ku to zai wuce ku ya ɗauki takalmi yanzu mai takalmin kafin ku zai yi takalminsa inda zai tsaya a bashi kayan shi to shi ne mutane sa girman sa aka haɗa ƙofar sa aka taso ruwa aka gaje ina ina za ku je shi ai za mu mu raka kan mu taka ma baya sai ce to wannan abun da ku kai kaskanci ne a gare ku mutum za ku huta haka sun zama gari ba. sannan kuma kun karya wanda kuka bi kun ci karya su kun bar masa da daraja wurin Allah. Ranar kwa kama kanshi. ha daga ciki Allah ya zura احدا تكبرا على الناس ya zama bai ziyarta kowa saboda shi yana ga sama da kowa yake saboda takabburanci shi zai ya ziyarta daga wannan amma kaga ai sai wanda ya yake da suna zai je duniya an wani bai da lafiya ya kan ji ya dubo shi wani na daga ciki ainihin alamar takabburanci an tankifa min julusi ahadin ila janibihi awo mashihi ma'ahu mai kamar in ba karatun haka na ga in an na ci gaba da karawa ba za ku rike shi ba duka shi wannan ji da Allah ta yi hula ta shiga da kafa shirya hula to kai waccan haka shi ma wannan yana da yana abin nan ya zamto min an yastankifa mutum ya kyamaci min jilo sai adin ila jambihi wani ya zauna akwai binsa ya nan. ba ku za ku faɗi ba ba yara za ku faɗi ba man tsofi za ku faɗi malam nura to mutum ya kyamace wani ya zauna kusa da shi babban mutum ana zama kusa da shi in ka zai dai ka zauna nesa sa sakin fadashi fadashi ba a gogayya da shi in ba dole sahu ba to ko zama za ka yi ka kyamace wani ya zauna kusa da kai kuma kada ka dinga kallon cewar talaka ne dole sai a masu mhm. to to wanda eh, haka to idan sa haka wanda ka ba babban ba manyan masu kuɗi ma haka haka manyan masu abin da ma matsayi haka ba haka manyan ma'aikata ma haka duk wa'inda suke da irin wannan nau'in ne za ka fahimta su da wannan abu na dina ba ai akwai abin da ya sa wasu da dama ba sa son zuwa masallaci saboda ba sa son tsan yaro ya kafa da kafa da su to ba ma magana salla ba zama wannan ya kamata za ka iya zama da wani zauna akwai inka ba za ka dinga halarar shi sai ya tashi ba kuɗi mutum yana daga cikin girman kai mutum bai san wani zauna kwiɓin sa aure au mashrihi ma'ahu ko ko tafiyan shi tare da shi ma'ana ai ba an ce ne gaba ɗaya an hana mutum ya tafi da wani ba masu take baya aka hana akwai manufa wannan rakiyar to idan kana tafiya da mutum kada ka yadda kana son kan ba ko mutum ainihin a faka gaba a faka gaba su su dinga bin mutum a baya wannan din da mutum a baya akwai nau'in girman kai ana tafiya ka gaba ya zawa da can a kana iya tafiya ya zo kusa da kai kuna tafiya in ma magana ce wani kaza in ma menene ya zama dai kun yi banga banga kana tafiya a haka duk da akwai magana na san ba za ku ki da za ku wannan ba da niyyar sokewa ne ba na cewar mutum in zai tafiya da mahaifinsa da rana shine a gaba da daddare mutum ne da zama a gaba kaga wani ba za ka yi ba me dalilin haka kaga da daddare haɗari ne sai rana ne ke zaka fara faɗawa domin wucewanka gaban mahaifinka da daddare saboda tsaro da rana kuma nau'i ne na girma masu a san wannan babanka ne ba daidai kuke ba to amma shi da ban ya soke shi kenan amma wannan baba akwai alaka wacce take mai karfi haka to amma shi ma zai ce kai in muka tafi da kai haka ba a dinga cewa ni ne babanka ni ne babanka saboda haka nan na san wannan abun mu baje shi sai mun je gida na san kana girmama ni saboda domin akwai yanzu abu sai muddin kana tafiya da mutum akwai idan sai dauka kaman abin da din kuke amma an riga an sani kawai abin nan kana ya kaso su mashi ku te shi ne aka ce maka misalin malamin da ake an ana dukan malami ba a taɓa ɗalibi Allah ji kan ya haruna ina nan kuwa yau bai zo ba a ban gani eh yi eh. ji an tuso ɗalibai a gaba yake wai malam ɗaliban nan ba su da haƙƙi ne ce da ina suka gan ina suka gan shi a rauda to kullum in ana maganan malami to kakkafa suka akkafa wancan a ce kai ne malamin to kakka bari a yi ma ai kai ka ajiye mukamin ka mun faɗe shi mun maimaita irin wannan saboda ka nuna kai ba kowa ba ka nuna kankantar da kai sai ka zarge da darajojinka ba ɗalibi ne da ke malam mutakabbiri ne kai bari in zauna kusa da kai na san da za ku fahimci wannan ba ku shi malamin na ke magana kai ya yarda don ya zama cikin masu tawadu ko ba ka ba ba ɗalibai ne za su fashi ba shi ne a karan kansa yadda zai rage wa kansa kaɗi halaka an ba ɗalibai ne zan fashi ba ba ɗalibi ne sai sai malam jira mu mai kafaɗa da kafaɗa da kai kakka zama mutakabbiri to nan ka ga ɗaliban ne malaman ba malamin ne malamin ba na gaba wa ƙadarawa ana radiyallahu anhu qala kanat al ama kuyanga ta kasance min alil madinati la ta'khudhu bi yadi rasulillahi wallahi tana kama hannun manzon Allah ma ma'anawi ne annabi bai taba taba hannun mace ba ba mata ba to amma wannan ma'anawi ne in ka kalla shi na je na kama hannunsa mun je wuri kaza mun je wuri kaza ko baka taba hannunsa ba akan ce haka na fata kun gani yake wallahi ko yan da ta kan zo ta samu zan Allah a gaba kan wani matsala na ta fatan taliqu bihi ta tafi da shi fi hajatiha rawahu ibnu majah wa qala ibnu wahab rahimahullah جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد وإن فخذي لتمص فخذه وجمع جنا زمان بيدي cinya tana na taɓa cinye shi sannan haitu na sai an hu wurin haɗa su Allah shi malami ne ya zo daga baya sai ya shiga tsakanin da ɗaliban shi maza ɗaliban nan ɗalibin nan sai yana ɗaya ya zuƙe ya fice daga wurin cinya ta na kusan taɓa cinyarsa kaga kamar yadda kuke raɗin ina, aka ga kusan cinyarsa ta kusan taɓa cinyar ɗan uwan shi to kaga sai ya ga hmm, wannan bai kama ba fa akaba thiyabihi ah, ah wa inna fakhidahu latamassu fakhidihi fa nahaitu nafsi anhu sai na matsa daga gare shi fa akaba thiyabihi fajarrani ilaihi ya kama kana janyo ne zuwa kusa da shi matsona kama matsona وقال can ba ana magana ina maudu'in yake shi ne la yastankihu min sai ahadin ko ila janibihi wa lima eh, eh, eh, me yake fajarrani ilayhi wa qala lima na bi ma na bil jababera. don me kuke min abinda kuke wa jabbarai jabbari shi ne ba son ya ga talaka a kusa da shi ko ya wani dan fake-fake a kusa da shi ya fi son ya gan shi cikin manya-manya to nan da zai annashi ma amma ya duba ya ga talaka kusa da shi miskini ya duba ne ga miskini duk sai takura wa inni la a'rifu minkum rajulan sharran minni tun da ni ba karrama ni ne ake ba ita ni ba san wani la a'rifu rajulan ban san wani mutum daga cikin ku ba da ya yi sharri eh magana tana da nayi sai sai ni ban san wani wanda ya yi sharri ba ni ma mugun kaina ne tun da nan isa ta kama na ɗakan kai bawan Allah ne kai waliyin Allah ne kada mu matsa mu goga ma zunubi kada mu yi kaza ce a ni ban san wani mutum a cikin ku da ya yi sharri ba duk daidai muke ni ma ba ka fafa da nake je kun sharri ta Allah du'a'i din ba ake baya baya da shi ba darajar ta wani bugu ana ganin shi ba wani sai sai kai ban kai duk wado ba ba ba eh ana magana inda ba wannan da ta san ka wado ba sai dai ta wadu a baki ne amma tawadu wanda da sai ka cakuɗa da mutane ka zama irinsu ku kuma mutane in an cakuɗa da ku ba za ku ɗauka daidai ake ba sai isa wani lokaci ne karatun da ake sai ga kamar ba don Allah ga yanzu ba ko kuma ba za a ce ba don Allah ba karatu ne na hawa zan ɗauki karatun daga nan kashe wani rikira kila za a shiga gane shi daga inda aka ce ana karatun aure to mace in ta zo tana son ta je haƙoƙinta ne in an gama haƙoƙin tafiya za ta yi idan namiji ainihin ana karatun mata ba su da ladabi mata haƙoƙin maza sai ya ɗan ga yana da ya ce ko matan na suna kusa kun ji sun ji irin wannan karatun shi ma ya gama jin wannan shi kenan to ka gana sai hawa idan ana maganin malamai ana kwankwaɗon malamai ba fa jahilai kuma sai su shiga su dinga zagin malamai ba ai ka ga malaman nan sai suke kaza shi ka zama wa'awa kowa yana kokari ne ya bada nashi ya ne kowa kokari yake bada nashi ya ne to idan aka haɗu a tsakiya su ɗalibai su suke su bada haƙoƙi malamin so yake ne daga kaza ba ga gaba ya su gaba da juna to za ka ji mai karatun gwarzo ana faɗin laifin malami na ɗaya na biyu to za ka jahilai sun fara zagin malamai ana faɗin laifin ɗalibai na ɗaya na biyu to za ka tun malamai sun taso akan zagin ɗaliban to ba haka ne ba kowa in ana magana a haka in Allah ce nufi kana ƙoƙari ka ba da haƙƙinka ne to sai aka ruba ne abu sai ka ga shi ne za ga ana jifan juna a a a a wannan naka ne kai kana a a a a naka ne ban baka haƙƙinka ba wannan a a wallahi da ka za kamata yi maka kai kuma kana a a wallahi da ka wannan shi ne ake rayuwa sai a zama abun nan amma kai ka zo kana so ne ka ji laifin wane kai ma ka zage shi a nan ai kaza to ba san iya zuciya kai da wato kana da hawa dai a takaice akalla wannan ita ce musifar kahawa <clears throat> shi ne hawa to ko da ta yana da hawa ba ni ana faɗin haƙƙin wannan ya tuno kai ma fa kana da wancan haƙƙin to ga wa'annan wanda aka samu ga inda aka biyo musu yasa kowanne lokacin da an zo ana karatun sa eh, sai ka rasa ma to za ka haɗa ne in ka haɗa sai ka ga duk an haɗu mai isa aka samu a zamanin sabon manzo Allah da yake Allah suke nufi su babu hawa a zakatan su ta ce wane je ka kai abokin wane akan abin duniya je kai abokin wane ne yace shi kenan an gama zaɓi mata mata na biyu dauki da mun sake ta sai idda za ba kadan ba wanda ba ta so rufuna na na raba biyu arziki na na raba ka ba menene ina na kafa ka ba wane ina na kafa ka ba yake duka na ji amma ke kayan ka Allah ma albarka ya ranka da matanka ni kuma kaza nake so kai duka fa kawai shin ba an haɗa ba wannan na ce abokina ne bai ba da haƙƙi na ba wannan na ce na ne ai kaga ba shi ne ake tafiya tsiya ba to sai mu kafa gane fikihun karatun da ke tsakanin haka shi yasa zama da mai hawa kuma dai Allah sauƙaƙe haka ba a ta san fama to ba wani mai hawan nan hawa ne mana ba ba saboda haka nan haka in kowa aka dawo ana faɗin sai an waye garin ana faɗin haƙo kaga kai ashe ma ban da haƙi ma ni gaba ɗaya ban da haƙi komai aka yi na aiki shi ne aka ce idan kai masa to yanzu malamin ake magana lokacin da za ka fita sai ce maka biyu, yanzu malamin ake magana kai ya kamata kai masa haka shi kawai shi san yadda zai ya kai ke naka kai ma ba kan ɗalibai muke yanzu na kan maganar malaman ne tunda takabbaranci ake magana ka kuwa kafin a zargi ɗalibi su takabbaran dole ne ta malami za a biyo na shi ya fi girma ɗalibi ana iya distilin ɗinsa mu ina miki Wani na daga cikin girman kai Allah ya ta'afa biyadihi shugulan fi baitihi ma girman kai Allah ya ta'afa ah, shugulan biyadihi fi baitihi ba zai wani aiki ba a gidansa shagun wanda a harkoki daga cikin harkokin gida a ainihin fi baita sa da yadihi ha shi mana ba zane ba eh? abin mutum mutum zama da zai aiki a gida ba yin ba zane ba komai tun da yaro ne kai babban mutum da sa mutum ke da zai na aiki ba komai sai da'i masa komai sai yi masa yamma ko shara a ɗaki hata ma a gidan ɗin misali abin nan sai dai ga ka duba ka ga su kwatoci su menene duk kai za ka je ka dawo ka shara ga nan bayan magana a yayan abu cewar ka ba hakkin ne aka ce haka ba domin ga ƴaƴa sun ji ga abin da aka ce wa sai kuma su ƴaƴa sa bari ba bane zai dinga shan da ce, in ƴaƴa na ce to ka gani ma sai aka ce hakkin mu ba mu share wani gida gyara kwata ya ga isar da ya ya ta faɗi wannan a kasan ba abin da ake nufi kenan idan mutum har irin wannan fahimtar sai ce to kai baka cancanta ga dinga zuwa karatu ba ta kawai inda haka fahimtar wannan amma kaga sharan gida gyara kwata eh, ya shadda in ta cika menene ya ka duk kawai na ayyuka ya dinga da hanka wata rana ta tsauro kana da yar furarka ka sa a kwano ka dama abunka a sa gama ce ba ta ce su kan gafa a ka ne a dama an ka ne ba ka ga aisha mu lokacin annabi na kai ta girki kai ma zai mai girki yau hmm? kai ma ta fi yau mai girki ko kuma ma kai za ta yi girkin yau kaga ba haka ake nufi ba amma wani lokaci in ana tsinta sai ka ga annabi ana tsintan bare kasa da shi in ana tsintan kokos a shinkafa sai shi ma ɗauka ce ni ma ku ɗebo min inda a irin wurinmu ne can za a miyan kuwa za a ɓare gida ka in ya shigo gida ta ana taɓa ran gyaɗa za a yi dambu sai ce ni ma ku mai komin ta yaku bas ya zubar abin nan ɗin ya fara ya fara a fara a yi dare da shi da shi girman kai ina fata an fuskanta to kuma za a kalle shi ja ne bai ne ko to sun da har ya yi haka ai ga ya'ya ba zai su zama a ce ga su suna kwankwance a gida ƙarfi ba za su suna kwance a gida uwarsu na yin wannan rigan ko tana ɓaran gyaɗan ko tana menene su kwanta mun suna kallo baba na zuwa ya ɗauko ta nima da bobin yi ako ka gaba da mun mutaka bidi ko waje gefe zauna ce shi ba zai ba tun daga uba ma na yi to yana daga cikin girman kai mutum ya zama bai komai ba zai iya aikin gidansa da kashi ba وهذا بخلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها دقتكم على مؤمن جرما كي ألا يحمل متاعه من سوقه إلى بيته mutum ba zai iya ɗauko kayansa ba daga kasuwa zuwa gidansa ko sai dai ya tsoro waɗanda ko kuma ba nauyi ne gare shi wanda zai karya wuya ba sanda akwai wani kayan in an ce ɗauke shi wannan ba zan iya ba in kuma na ɗauka na ɗauke shi ƙarshen ta suna yi ne to wannan mutum zai iya saiwa shi wato mutane suna a da dama irin bidi'ar mu'amala mutum zai iya zuwa je shagunan nan ya sai burodi sa a jaka shi ma ya je ɗauka yansa yi zo gida ba mai cewa ban karfe sayan burodi ba za ka sayan kafai guda ɗaya ce ƙara haɗa da nasko haɗa da ga madara haɗa da wane ne ci a'a ya zo ne ya saya ya duba kai wannan ya aka yi bai cika ba ko ya aka yi bai cika ba eh, girgi za yi nemi cikakke sosai ko <laughs> wani an yi suna haka ba magana a tafi yi a yau kanka wannan shi wani mutum zai haka sai ya rage girma kai a kansa ya riko abunsa hannu yau gina da shi mata abu min suqihi ila baitihi wa qad rasulullahi ƙololuwa wa kenan? annabi ya sayo sallallahu shay'a wa hamalahu ya ɗauko shi kama a ce maka kasuwar madina eh, daga masallaci nan tun da masallaci nan ne gidan shigo. kasuwar ba tana nan wajen makabarta ba kama a ce kila nan ne ka je dandali ka sayo kaya ka gangara kai kwana ka shiga haka ka shiga cikin dandali ka nemo a wani ina inda ake sai da gawayi ka sayo abunka ka riƙo jakar a wannan bakan nan hmm? to ka duk wata da gawayi a ciki me a cikin sai gawayi na sayo kuma dole za ka tambaye ni ina ruwanka ka riko kayan ka fukun fukun fukun ka yau kwana da wannan da zai ce da mashin hau ga mota mu je in ƙara sama ta haka nan ka je ka sayo abun nan to shi kenan za a kawo maka pick up na gawayi شيئا وحمله وكان أبو بكر رضي الله عنه يعمل الثياب إلى السوق كافينا نفع شريفة أنا أتوقع ديلة روى كافوة يتجر فيها واشترى عمر رضي الله عنه لحما عمر يعطي ناما فعلقه بيده يا راتي وشد عن نوفر وحمله إلى بيته يتقوش هو جدنش واشترى علي رضي الله عنه تمرا فحمله في ملحفة يتقوش أبوه يكاو مسجد علي فقال له قائل من مجنة تكي سيما فأحمل عنك يا أمير المؤمنين قال لا أبو العيال أحق أن يحمل عيال يهدى لا تعلقك عنش فكذا أنا لا فمتاكي بايا هذا تاكي بايا دعكي نفي باطلوني بايا وأقبل أبو هريرة رضي الله عنه يوما أبو هريرة ga ilimi ga mulki duka ya haɗu da shi yauman ainihin daga wa kada hamala mata hafabin yana dauke da damin ice damin ice a so ice ya tsakko ice ya tsare abin nan wa huwa yawma idan khalifatu marwana an ba shi riƙon madina fakana da rajil a wasu fari kalil amin sai ka buɗe hanya ga sarki nan ai wannan ya fi a kore mutane hanya kafin ka wuce tunda wannan ba za su cutar da kai ba ga kan da talakawanka kana zaune da su suna zaune da kai suna son ka kana son su shi shi ke faɗi faƙala mai rajulin shi abubuwa ne ke wa wani mutum tun da zuna ke neman ka na zuci amma ta shiga kanan ana ce ce kai ce ce an ce ce ce gafara da sarki ba sarkin ne ba kada tsawa ba shi ne mai ba da umarni shi ne kwamandan gaba daya sai ne ba da kwaman a madina lokacin nan tun da gwamna baya ku gafara kwamandan madina shi ne asalin gwamnan eh ya riko eh eh ko dai wani abu shi ne zama ina haka a duba ka gani an gano shi kaga ba dukan mutane babu kora kuma ba mai neman shi kafin ku wani daga ciki wani ya kaskara shiga jama'a haka da sanduna ma da gorori da menene wani ya make a wata kwanan in ya gama gittawa sai dai wani ya gaishe ne kake a nan ya maƙe yana na yana maƙe sai ya wa kwala masa dutse ko abin bai zama bai kwala masa fiye bota. ya dinga shan fiye bota, ya dinga shan fiye bota, shi dai a ce ya jefe shi kawai Allah ba shi daga nan a sashi a turin a dake shi ko na shi ke sakai ku gafara bana kuna ganin sarki da komanda nan ku gafara komanda sai wannan ai ni'ima iyakan ni'ima kenan zaman lafiya ba a magana zaman lafiya aminci iyakar aminci kenan ko wakilin wakilin ba fafawoma ba wakilin sarkin ingila da zai ga umar ya zo yana cewa ina shugaba ina sarki aka ce ah, ba mu da sarki mu mu mai ba da umarni muke da shi amiru muke da shi amma ba mu da sarki aka ce a ah, to ina gidan shi sai ce ai ga gidan shi sai zauni a abu ina aka ce ya tafi gona fa sai ce to sai bi shi gona shi da zai je ga wata gona mai dam mai wane ne ga jami'an tsaro to a gona ma shi kadai zai gonan ka ga magana ta ce bayan nan shi kadai zai gonan kuma gonan ya je gama gewaya sai yana jin dan bacci ya samu wani hantsi ya sa sandarsa a kafa ya kwanta bacci ya sace shi aka ce masa ga shi can amma fa ina bacci ya ce o oh, ka yi adalci ne sai isa kai bacci mu yanzu sarakuna mu wani bai isa iya haka ba sai dai gawa shi ga gida an ne, ga katifu an tara ga abinci an tara ga mata an tara amma ba da wallahi komai ga shi ga gidaje ga abinci ga mata ga sutura ga abun hawa amma fa kuma babu zaman lafiya ومن أراد أن ينفي الكبر وان يكي سو kore جيمان kai. ويستعمل التواضع أباني دا كان كان تدك عليه بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء جنان ده قال وقد سبقت الإشارة إليها في كتاب آداب المعيشة